رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك haka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما wa barakatuh kamar yadda muka cikin tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke yi cikin wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba muna cikin bayani ne dangane da babban sahabin nan mai daraja kuma masanin alkur'ani ɗaya daga cikin na hannun daman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya kafa babban makaranta ta karantar da alkur'ani a birnin damascus a wancan zamani har Allah tabaraka wata ala ya yi masa cikawa yana karantar da al'umma alkur'ani kamar yadda ya koya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sahabi shine Abu Darda Uwaymir bin Zaid bin Qais radiyallahu anhu a yau zamu ci gaba a darasin mu na Za mu taki daga inda ake bayani lamba ta tara a cikin kalimatun wa mawa'i bi ma izaha, waɗansu kalmomi da waɗansu wa'azozi wanda abu darja ya gabatar wa al'umma a takaice a lokacin da yake da rai tafiyan na tara wa kane ƙulo ya kasance yana cewa a cikin addu'o'in da yake yau da gobe Allahumma inni a'udhu bika من تفرقة القلب قيل وما تفرقة القلب قال أن يوضع في كل واد مال yana addu'a yana ce Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarinka min tafriqatil qalbi daga rarraban zuciya zuciya ta kasance ba ta tsaye waje guda wannan yi kama da ya muqallibal qulubi sabbin kalbi ko kuma kallib kalbi kalafa afirka kwarai da gaske domin wani lokaci zuciya haka za ta zo ta yi kaza tunda da ce inan nafsa innan nafsa bi su'i lalle rai tana umarni da abu wanda yake mummunan abu kwarai da gaske idan babu ƙur'ani, babu hadisi babu wa'azi babu karantarwa to ran mutum tana masa umarni da mummunan abu wani lokaci sai ka ji kaman ka je mai matarka kaman ka raɗe ɗanka eh, wani wawa kuma sai ita tunani kaman ya raɗe ubansa ka zuciya za ta ta masa umarni ko in ka ga wanda baka san shi ba sai ka ji kaman ka taka ki kaman ka zalunce ki ba wani abu bane ita zuciya haka take dalilin da ya sa aka ce waɗanda suka fi raunin zuciya su ne mata ya sa ba ba da shugabanci ga mata saboda mata sun suka gani abu ya mutu shi kenan komai rakin gaskiyanka za su goyi bayanka idan kuma bai mutu ba komai ainihin biyayyanka da ɗa'anka ba za su goyi bayanka ba za su kushe ka ya sa ka ce masu hukunci masu zartar da wato hukunci masu alƙalanci maza ne ko mace za ta yi to kamata yi sai ta ɗaukaka magana ta kai wajen namiji ya duba ya yi nazari in ya ce ya yi ya yi saboda haka zuciya tana da wuyan sha'ani kwarai da gaske kila sai aka ce wa ma tafrikatul qal mai ake nufi da rarrabuwan zuciya kala ya ce an yau za a fi kulle wadin man shi ne kasance kowane waje zuciya abinda take nema kudi raye kamar zamanin yanzu ne duwanda yanzu yana karatun hanyar islamic kudi yake so mai nce kudi yake so wanda ya ji aka koya masa sana'a yana son ba tare da ya wahala ba ya yi kudi dan boko kudi yake so dan siyasa kudi yake so dan kasuwa ma ba ya fada rikakken jari sai ƙaryen banza da wofe ga bakin bankuna a kansa iri daban-daban amma kudi yake so ya yi rana tsaka mata kudi maza kudi almajirai kudi malamai kudi yan siyasa kudi sarakuna kudi to wane ne ba wane ne ba kowa kudi yake so to wani akwai duk abin da za ka shiga ko kowane ɓangare inda yawan kuɗi za ka sa a gaba duniya to fitina ce annabi ya riga ya fana ne kulle ummatin fitina kowace al'umma tana da fitinanta wa fitinatu ummati almar fitinan al'umma ta dukiya Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya jefa mana fitinan dukiya tsakaninmu tunda akan dubu goma ko dubu biyar za ka kashe ka kuma ku duba abin ta takaici wani ya saci kaza an sa masa taya an kona shi wani ya saci biliyan 100 ya yi kekara bakwai a kurkuku an sake shi biliyan 100 wannan ka je ka bincika a dalilin satan biliyan 100 din nan mutanen da suka mutu sun fi 100 amma yake kara bakwai ko biyar an sake shi ai kina ce kuma kullum mun sha falala yanzu tankan mai za ta faɗi mai yana malala da barazanan gobara to za ga mutane maimakon su zo taimako to za su ɗebo bokitansu ne da jarkokinsu su zo suna kwasan mai kawai kamar kowa yana ganin wannan halalun haza halalun haza halalun ka Kulu na haza idan da za a yi gobara a wani gida ko a wani shago maimakon a zo ana kokarin kake wutan sai ga kuma akwai masu sata za su zo su yi ta sata ko ba ka bane in kana da kudi za a baka aure in baka da kudi ba za a baka ba zaga da tijo duk tsufanka da hulhuranka da rikin kuzarinka inda kana da nera to za a baka Zaradar samari sai ka kada fiye da goma ka kwala keyoyinsu a ƙasa saboda ba su da titi almahal ah, to yanzu ko da wajen zaɓe ne kana da kuɗi za ka ci ba ka da kuɗi ba za ka ci ba ya sa gwargwadon abin da mutum ya kake idan ya hau matsayin ko dole ya mayar Kwarai da gaske tun da kafin ku zaɓe ki kuma kun ci tun da kun ci kuwa to kun ci baki ne sai ya mayar hadari ba. riba wa fitnatu ummati almal kuma Allah ya riga ya fada zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara ya ambace su da yawa المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا saboda haka abin da ya fi a wajen ubangiji albaqiyatu salihat amma wadannan almalu wal banuna dukiya kowa yana nema ko ba da yaya za ka samu yana nema ko ba da mata yana nema to wannan yana daga cikin abinda da yake kawo rashin samun kwanciyar hankali shi ne yake addu'a yana ce ya Allah ka raba ni da wannan domin ma Allah ya raba mu da wannan Allah ya ba mu dukiya mai albarka wanda yake za ka samu wato ainihin sahira li'ainin na ima dukiyar da take farke ko idon da yake farke ga idon da yake bacci ka samu dukiyan da za ka kwanta ka yi bacci ba abinda yake damunka ko fargaba ko guda ɗaya baka da ita domin kun san da larabcin aka ce ainihin dukiya ce ainihin kuma ido ne to shi ne a cikin maganganunsu na hikima suke cewa mutum ya samu ainihin sahira ainihin na'ima idon da yake farke da idon da yake bacci in kana da kuɗi kana da abin nan masu gaji zaka ka su su zo da bindigoginsu su kewaye ka kana ta kwaɗa bakinka sai da safe ka taki ka ci gaba da walwalanka ka samu dukiyar da za ka ringa gadinka ba dukiyar da za ka ringa gadinka ba wanda baka yi sa'a bai don ka mutu aka samu wawayen 'ya'ya to su za su gaji waɗannan dukiyoyi ɗin sai a da zuwa ga dama da dukiyar na wauta kuma ran takin kiyama kai ne za a fara tambayarka duk abin da suka gada sai an tambaye ka ya zawa lokaci ma gara ka cinye kayanka domin ka zo wajen amsa yadda ka samo da yadda ka kake kai kaɗan ka za ka yi bayani amma yadda ka samo an maka tambaya yadda ka kake kuma an kwake a gado su sun ci moriya kai kakya wahala ai bai ba gara ka yi aikin alheri tun kana da rai tun kafin lokaci ya kure saboda haka abu darda yana karantar da mu murinka yin addu'a kada Allah tabaraka wa ta'ala ya rarraba zukatanmu ya kasance zuciya tana fuskantar abu guda wa masu miyar insano illa na nafsihi wa mal qalbu illa ya yataqallabu zuciya daman haka ne a yi nan a yi nan a yi nan ka zai akan abu guda laya a karkashin wannan akwai abubuwa da yawa Ashirin na goma wa kana yaqulu ya kasance yana cewa a daraktun nasa warakan la kyau kafe wannan kuma zai mana bayanin halayen mutane ne ko mutanen da muke zaune da su kowa ya duba irin mutanen da yake zaune da su ya ce na riske mutane warakan wato mutane kamar ganyayyaki ne ganye ya ce la kyau kafe shi babu kaya fa asbahu sai suka wayi gari kaukan la waraqata fi sai suka wayi gari kayoyi kuma babu ganyen gaba daya mutanen da kake zaune da su baka yi hankali ban ba Allah ne ya taimake ka ba haukinka suke ji kwarai da gaske za ka samu abokinka ne ko sa'anka ko wanda kuke zaune tare ko kuma wanda ya sanka daman ya riga ya raina ka to kullum fa ba ya son ci gabanka idan ka samu ce gaba shi hauki yake ji da farko za ku haɗu kuna haba-haba amma da zaran kuma an ɗan kwana biyu to sai ka jana ce yanzu wane ne ya abu kaza yanzu wane ne ya abu kaza mutane ba sa duba abinda Allah ya hukunta ko ya raba kowa ba sa duba wannan abinda ma zai fi baka takaici a ce ku fito ɗaki ɗaya ubanku ɗaya zuriya ɗaya amma wannan yana hasada ma wannan wannan yana kyaki ma wannan to balle wanda kuma sun haɗu a bariki daman dukansu yan bariki ne to idan suka yi haka ai ba mamaki sai dai shi ma hakan ba daidai ba ne Allah tabaraka wa ta'ala shi yake hada mutane waje guda ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum waja'alnakum kaba'ila mun sanya ku kabilu ne ku uban wa kaba'ila ɓangarorin mutane daban-daban nahiyoyi kamar continent wa ƙaba'ila da kabilu barkatai su ne try lita'arafu domin ku fahimci juna Wani shi ake kiran salamu ta'alim shine dalili na waja'alnakum shu'uban wa kaba'ila li saboda ta'arafu ku fahimci juna ba wai ku ta adawa kuna kyakir ba saboda haka abu da yana fassara mana mutane haka kuke. da da na riske su haba haba ina ganin kamar ganye ne kawai kowa ka taba ki zaka ji lafiya lafa zaka ji babu matsala sai aka waye gari kuma sun koma kayoyi eh kayoyi kaman tafaran kaya ka san farar kaya ko eh ka san farar kaya ta san ta bishiyar farar kaya tana da ganye sai ga kai muna unguwan nan tare da kai ka san farar kaya ba ka san farar kaya ba lalle kai ka san farar kaya amma dai kai na ga kaman kauyen mu ba dai da kai ba sai ma dan kauye ne eh domin duk wanda ya tashi a kauye ko yake zuwa abin da yake zuwa gona eh, dole tun kana yaro zaka san farar kaya ko itace ce ka je yi ma ba ta da daɗi tun ba a itacenta a da amma yanzu ga itacen farar kaya lodi lodi su suna fada saboda garin da take yi tunan tana da hayaki hayakinta babu daɗi yana wahalar da mata kwarai da gaske to don haka duk wanda ya san bishiyan farar kaya za ka ga ganyen gaba daya koma in damun ba ganyen kirki take da shi ba sai kayoyin kayoyin nan kuma suna manne akwai wanda su kuma suna da tsawo to yadda za ka rike ma ba daɗi balle a ce ka saba kafaɗanka eh ko kayan itace ne kai na farar kaya aka ce ka lauka jidali ne sai ka yi hikima Gammon sai an yi hikima to haka mutane suke ya za karka sake da su da ce in naqattahum naqaduka idan ka matsa musu kana kadin su sai kadin ka barai da gaske yanzu kowa zai ne ka zo kana yi da kowa zai yi kokarin nemo laifinka eh ana ce ku ji tsoron Allah sai ce ba malam ne na ganku a gamman hausu ba wai domin a karfe ka don ka rage faɗin ku ji tsoron Allah kwarai da gaske sai ka je ai a gamman Haus na gansu na ga ya ga haka babu abin na ya fito yana ta dariya da wani kunshi a hannunsa ƙarya kake yi sai eh, amma zai kirkiro dama haka ne in ka takura wa mutane da wa'azi su kuma za su takura maka wasu ta maka bincike su sa maka ido kana makaruhi za su ke haramun kai kwarai da gaske to sai dai mu ta tabiya a haka ba za mu bar ku ba ya zo kukar ku bar mu ai marka ji karshen abin da ya fada yace wa in taraktahum in aka su la yatruku la yatruku na ba za su barka ba la yatruku ba za su bari ba to kenan ku matsa mana mu matsa muku in mun ji gulma mu zo mu yi wa'azi mai zafi har da wanda ya zo wucewa ma lokacin da yake gulman ma sai mun hada da shi da eh, dama haka ne kalu suka ce kaifa nasna to yanzu zamu zauna cikin mutane ya zamu yi wannan yana gwada ba a yadda da mutane da ribi sabbi bare da gaske musamman ma in kun duba za ku ga ko da kasashen larabawa ne ko abin nan ko kullum kana zuwa kana zama a wajen karatu ba zai taba yadda da kai ba sai an samu waɗansu dalilai ba zai taba yadda da kai ba ko mu yanzu a nan da za a baka dama an kwana biyu an ba kana jin sallah an kwana biyu sallar juma'a an kwana biyu zuwa karbi karatun to duk koran mu zai to ba za mu baka dama ba warai da gaske ai haka ne ka duba ko ina ne haka ne za a gaiki ya zo kamun ba kawai ba kawai kai a hankali وعلمه الرماية كل يوم ولما اجتد صائده رماني وكان علمته نظم القوافي ولما قال قافية هجاني za ka baki dama ka taimake shi duk daman da ya kamata ka baki za ka baki amma ran ya samu dama kai zai haka mutane haka suke yan kasuwa nawa ne suke jawo mutane su tausaya musu su ba su jari wani sai ya yi ƙarfi ya biya kama bakin da ka bashi wallah ba zai biya ba za ka shiga cikin mawuyacin hali ya taimake ka ba zai taimake ka ba abin da ke faruwa kenan to shi yasa za ga ko aikin gwamnati ne ko menene kowa in ya zo ƴaƴansa yake ja tunda in ya ja ƴaƴan wadansu ba za su rufa masa asiri ba shi ba sai ya jawo ƴaƴansa wanda cikin sauki za su taimake shi ko ba komai dai idan mutum ma in mutum ya ɗauki ɗansa ya zo aka ce ya samu dama ko bai ɗauki nauyin ubansa ba zai ɗauki na uwarsa an samu sauki a kaje ka ɗauko bare Allah ya kyauta shi suka tambayi ki ya za mu yi kala ya taqriduhum min irdika liyawmi mai ya ce ka ba su rancen mutuncinka saboda ranar da za ka zo cikin talauci kana nema to wannan mutuncinka nan da za a biya ka shi zai taimake ka abinda yake nufi shi ne duk mutumin da zai zauna da mutane sai ta gulmansa sai ta zaginsa suna kirkiro abubuwa na shari iri daban-daban to ya yi haƙuri ya kyale su suna cin mutuncinsa to shi lada yake samu ranar takin alkiyama za a yi walle-walle dun za a biya ki dole a biya ki shi kenan duk masu ci gaba da ire-iren waɗannan zai su yi ta ci gaba duk wannan kamar da malamai yake magana in za a karantar da mutane za ka yi wa'azi za ka jagoranci mutane ka yi kawai don mai kyarri ko mai hasada ko mai gulma ko mai haɗa labaran ƙarya ya je ya haɗa labaransa na ƙarya ranar takin garkiya ma za a yi walle-walle tun da ba za ka yi hana su ba kamar yadda su ma ba su yi sa su hana ka ba ya san ana wa'azi ko ana karantarwa ba a bari in kana kokari kana cikin kwamitin hisba ko kuma kwamitin wannan yan kwamiti ne ko su ne mutane anguwa masu lura da tarbiyya yan kwamiti ai kaga yan kwamiti suna aiki ana biyan su ne ai ba biyan su suna yi ne saboda maslaha to duk surutun da ake da sharrin da aka makarka ja baya ka ci gaba da yi ka yana taruwa saboda an kai domin Allah za ka samu ladan ranar takin alkiyama wannan karantarwa ce ta musamman daga abu darda radiyallahu anhu wa kana yaqulu aidan ya kasance yana cewa wailul kulli jamma'in fagirin fa kalman azaba ta tabbata ga duk mutumin da yake tara dukiya sannan kuma fagirin fafu bakinsa yana buɗe yana tara dukiya amma bai koshi ba ko da yake dukiya ba a koshi da ita annabi ya riga ya fala yake babu abin da zai cika cikin ɗan adam sai turbaya wa yatubullahu ala man taba Allah ya yafe mu wanda zai yafe masa duk dukiyar da ka samu duk kudin da ka samu a duniya ba za ka ban nema ba yana da wahala kafin ka an kara sai dai ka ji ana ana zuba masa kasa ana ce ku toke nan lokacin kai ba za ka yi magana ba sai an nan ban rami nan yayi ku gyara nan yayi tudu ku kara kasa a nan mutum yana kwanciya cikin kabari saboda za ka tara abin da ke duniyar nan ne gaba daya walla ko na najeriya nan baka isa ba za ka iya tarawa ce tun najeriya ba wanda ya kai ka kudi amma ba za ka iya tara duk abin da ke na najeriya ba kuma an rarraba maka hankalinka ka annahu majnunun yace kai ka ce shi mahaukaci ne mai neman kudi wanda bai kwantar da hankalinsa ba yara ma inda nasi wala yara ma inda Allah azza wajal yana gani abin da ke wajen mutane baya ganin abin da ke wajen Allah wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab idan za ka nema ka nema a wajen Allah duk lokacin da Allah ya ɗaga ka a bisa wani abu to in ka tashi dubawa ka dubi na kasa da kai in ban da wajen ilimi da wajen ibada wajen ilimi da wajen ibada mai yawa wajen karatu ka karanta kawai da halariya kimawi iziya da risala shi kana dan gwabbaje riganka kana gyaggyara rawaninka sai aka ce ga wani shi kuma bayan risala ya yayi irshadu salik ila ashrafil masalik yayi muktasar khalil sannan kuma yayi mudawwana yanzu ma yana karatu ne a cikin muwaffata al-imam malik bin anas in ka je gabansa me ya kamata ka yi sai ka gwada kai gasa mai risala ai kaskantar da kanka za ka yi ya tambaye ka waɗansu ne tafai ka yi ta sai dai mun ɗan jijjika alkara maka Allah mun ɗan jijjika to wannan shi ne zai baka dama sai ya kara maka amma in ka ce ai karatu kan haba mana mu garinmu ai ba ma wasa ai karatu kan mun yi to ka ba ta layi ba a haka sannan mutumin da daddare zai take sallar nafila raka a goma sha ɗaya mai yi wasa an kane ko abokinka wanda kuke tattaunawa sosai kai sai kana ganin raka a biyar da kake yi kamar kayi wani abin gwaninta ina ai a gaban mai sha daya kuma mai sha daya na mai yiwa sai ka samu ya fi ka kuɗi ya fi ka lafiya ya fi ka iyalai ya fi ka exposure shi yana goma sha kai kana raka a biyar a cikin dare karawa ya kamata ka yi ko ragewa sai karawa za ka yi zama ka ga wajen mulki da wajen kudi ka ringa duba na kasa in kana tafiya cikin mota sai ga waɗansu a babur suke tafiya ko ba ka ba ne eh, ko a nafef ma domin nafef idan aka yi wata guguwa tana iya ɗaukan nafef ɗin da waɗanda suke cikin nafef ɗin ruwan sama mutane nawa ya kake waɗanda suke cikin nafiyar da yawa amma kai kana mota kana iya daga gilas ɗinka? to ka dubi mai nafiyar shi ma ya dubi mai babur mai babur ya dubi mai keke mai keke ya dubi mai keken guragu to wani ma wanda yake kan keken guragu din dama-dama, wani ko an ɗora ki a keken guragu din ma ba zai iya murzawa ba to a irin wannan mutum yakan duba na ƙasa da shi ne haka in kaga mutum yana da dogon bene liman yana da hawa ɗaya dokai na'ibi karka duba liman yana da hawa ɗaya ko hawa biyu ka dubi lanin ke kuma gidan haya ke eh ai kaga akwai akwai bambanci kuma wannan zai sa ka kwantar da hankalinka saboda Allah ke yake bayarwa zafin nema baya kawo samu eh, saboda haka Allah ke yake bayarwa ka nema a wajen Allah abinda Allah ya baka kai hakuri da shi kai godiya wa Allah yace law yastati'u la wasala al-layla bin nahar me neman kudi ba wanda yake ta tarawa bai koshi ba in ya ga dama sai hada dare da rana shi ba ya so ma a taki kamata ya kawai ci gaba da neman kudinsa a haɗa dare da rana alhali kuma Allah ya sanya mana dare domin mu huta ne rana kuma ma'aika domin a nemi abin rayuwa ko ba ka bane to shi yana son ya haɗa awa sha biyun dare da awa sha biyu rana kawai ana ta neman kudi 24 awa ana neman kudi ya ce wai lahu min hisabin galizin wa azabin shadidin ya ce bai sani ba akwai hisabi mai tsanani a gabansa sannan akwai azaba eh, akwai hisabi mai kauri a gabansa sannan akwai azaba mai tsanani a gabansa saboda duk wanda ya nemo ta hanyar da ba ta halal ba ya kake a hanyar da ba ta halal ba ya shiga uku kuma ko ka samu dukiya ta hanyar halal ka kake ta hanyar halal ranar takin alkiyama hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yadkhulul fuqara'ul jannata fakirai za su shiga aljanna kafin mawadata ya ce da shekara hamsin mai ake amin shekara dari biyar ina ne su yau rabin wuni kenan na filin alkiyama saboda wa ina yau man inda rabbika ka alfi sanatin min mata duwan wani guda daya da za a yi takin alkiyama kamar shekara dubu ne don karaba a biyu dari biyar biyar ke saboda haka wanda bai je lahira da rikicin abubuwa ba bai tara komai ba a duniya Allah bai baki wani abu ba sai yana zuwa kawai in aka zo binciken da za a yi ah, a dama gidan haya ka kare ba kama da wani abin hawa sai ka yi ta fama da iyalai to Allah ya sa dai ba su sukan ka kawarware kafin ka tafi lahira kwarai da gaske dun wani za ka samu baya da hali albakinsa bai wuce dubu talatin da biyar ba matansa hudu kowace a gidan haya gidanta daban kuma ga iyayensu suna kauye dukansu suna da rai waɗanda suka haifi iyayensa mata kowane ɓangare biyu biyu suna nan da rai in ya tafi wajensu sai ƙarya kawai da dabara mahaifiyarsa ko uwarsa ta ɗauki akuyanta da take kiwo ta baki shi kuma ya ya raba ma waɗannan mata zaura da ya tara zuwa gida hudu wajen aikinsa da ake baki dubu talatin da biyar ko arba'in da biyar in ka je duk kagunan da suke anguwarsu ana bin sa baki yana rubuce ni ya karɓo ma ba zai iya biya ba sannan a kagunan da a unguwan da matarsa ma suke nan ma ana bin sabaki wannan kan ba shekara 500 ba in akwai miliyan biyar ma haka zai bata a filin alkiyama dun bai da gaskiya bai da gaskiya amma baka dauki rikicin kowa ba ranar takin alkiyama ana bincike yana abin nan ai mala'iku ma za su ce an maka sassauci da eh, sai akara maka Allah wuce ka je aljanna sau kuka bata mana lokaci ai ka yi sa'a kwarai da gaske tunda ba za a bincika komai ba wannan sai yanka ruma abubuwa ne da man ga kana zama wajen karatun an yi sallah kana yi fari ba ka debo rigima da yawa ba kana kokarin sallan dare kana azumin nafila kana sadar da zumunci duk abinda yake na dokokin Allah ne kana kokarin kiyayewa ya ce je ka ai ba a dogon bincike duk manno kika alhisabu uzziba duk wanda aka tsananta masa hisabi to za a gamsar da shi amma a dauko takardar ka ba za a je karfe ba a ce je ka kawai to sai kashi sai ire-iren waɗannan mutane kai sun shekara 500 a cikin gidan aljanna kafin mawadata su shigo saboda kowa sai an bincike ki ta ina ka samu ta ina ka kashe to kaga nan ne za a gaban bacci. yaya aka yi ka gina gidan sama to kaga a narki kuma na ibi sai ta dariya dun nasu na kasa ne <laughs> eh amma ai zai taimaka da addu'a sai ya Allah sallim sallim liman sallim sallim ya Allah saboda akwai abin da an jawo liman shi ma zai jawo na'ibi eh, ya ba ni kale na shi ba a ce wane ne kuma wani ka zo ce na'ibi a nemo shi Allah ya kyauta na'am da wanda ki yake gwada a ke wanda baya da ke yana da daraja wajen Allah don zai samu sauki wajen hisabi to me yasa talaka yake damuwa me yasa yake damuwa a duniya Allah bai baki ba tunda Alahira lahira zai samu saukin hisabi wanda kuma Allah ya baki zai samu hisabi mai tsanani saboda za a yi masa bincike na kwakwak to kun ga wannan ki zai sa wanda baya da shi hakura to wannan nasiha ce ta musamman daga Abu Darda radiyallahu anhu wa qala har ila yau Abu Darda yace إن الذين ألسنتهم رغبة بذكر الله عز وجل lalle waɗanda harsunansu suke ɗanye karab da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ya kulu ahduhum aljannata wa huwa yasha dayan su zai kiga aljanna yana murmushi yana dariya wannan shine muhimmancin zikiri amma ba an ce kai kai sai an kira ka mahaukaci ba kai zikiri yadda manzon Allah ya karantar ƙwarai da gaske saboda masu imani zikirin Allah suke yi ala da zikirin tuma tatma'innul qulub saboda da zikirin Allah mutum yake samun natsuwa da kwanciyar hankali domin ko damuwa ce yin ta maka yawa in ka kama an mutum Allah subhanahu wataala to Allah Ta tabaraka wataala zai sauke maka ya sa annabi yake muhimmiyar addu'a addu'an gunnu kwarai da gaske lokacin da kifi ya haɗe fila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga cikin wannan addu'a babu ya Allah ka bani kudi ya Allah ka bani waraka ya Allah ka fitar da ni daga cikin wannan rikici ko damuwa ko menene babu wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kike nan kai ta maimaitawa kafin ka an sai Allah ya warware maka ko menene ga rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wanda yake in kai wannan addu'a kai a dunkule ka gama komai saboda in ka duba zaka ga akwai addu'a cikin wannan akwai azkar a ciki wani kuma kawai in ya zauna ki yana subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim yana neman waraka subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim yana neman biyan bukata subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ya kiga cikin damuwa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ko menene subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim shi ba sai ya bata lokaci yana ce Allah ka bani kaza ko Allah ka kare ni kaza ba saboda Allah ya sani ya samu mutum ya rike ambaton Allah to zai samu natsuwa da kwanciyar hankali kwarai da gaske kuma babban ambaton Allah karatun Kur'ani sarai da gaske babban abin da zaka ambaci Allah da shi ne karatun Kur'ani don kai karatun Kur'ani ka gama komai ka haɗa komai da addu'a da zikiri duka ga kuma ladan da zaka samu a gefe na ma ibada ala Allah idahum Abu Darda ya faɗi wata kalma yake ikon Allah wato abin mamaki ne yadda Allah tabaraka wata'ala wani lokaci yake ɗaukaka waɗansu ya ƙasƙantar da waɗansu ko da yake zaga mutane suna da ɗaukaka suna ana girmama su saboda suna da martaba amma saboda saƙon da suke yi sai Allah ya ruso su kasa. ko anan ma irin masu mulkin Najeriya da yan bokon Najeriya da yawa ana samu su da 'yan kasuwa Allah tabaraka wata'ala ya buɗa maka ka samu dama maimakon ka kiyaye dokokin Allah in banda iskanci ya ka samu ɗan siyasa ba abin da yake in banda iskanci da sabon Allah ɗan kasuwa ba abin da yake in banda iskanci da sabon Allah ma'aikacin gwamnati ba abin da ke banda iskanci da sabon Allah mai sarauta ma ba abin da ke banda iskanci da sabon Allah to sai Allah ya rusa rana tsaka su koma tsasa warwa ya kasance ana tattaka su sun zama wulakantattu saboda haka idan mutane suna cikin ni'ima Allah zai bar musu ni'iman nan matukan ba su saba masa ba amma suna saba masa to za su samu canji alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha abinda Allah ya fada kenan a duniya sun wahala a lahira wutan jahannama za su shiga Allah wadaran makoma da wani wani abu ne ya faru waɗansu mutane ne suka samu duniya suka samu mulki aka yi musu wa'azi suka ki sauraron wa'azi sai aka ji aka yaƙe su aka yaƙe su ba a yi wani mummunan yaƙi ba ka ji galaba a kansu duk aka kama su sai ga sunan a daure shi ne aka zo wucewa gabansu abin nan gaban abu abu darga suna zaune sai aka wuce aka wuce da su ta gabansa yana zaune da mutane ina abin ya baki mamaki ya sunkuyar da kansa yana ta alhini yana tausaya ma waɗannan mutane suka ce yaya kake tausaya musu bayan mutane ne waɗanda yake kafirai ko mujirmai ko fajirai da ce a shi ya san wannan sunna ce ta Allah darasi ne babba ya kamata ce kowa ya ɗauka mutane nan suna cikin walwala suna da iko da jin daɗi da holewansu yadda suka ga dama da suka yi kunnen uwar guwa dokokin Allah shike ne yanzu Allah ya mayar da su makaskanta ga ki an kamo su cikin igiyoyi ana wucewa da su to kaga wannan ya gwada mana ko a rayuwa kai ma dole kai ta kasan zam eh, wato nasiha ce a kai kai ce عن ابن جبير عن أبيه قال لما فتحت قبرة يتي لوكة داكة نصر أقرن قبرة مر بالسبع على أبي الدرداء sai aka wuce da fursunonin yaki ta gaba wato ta gaban abu darda shi ne fabaka ya yi kuka fakultu lahu sai na ce tafki fi misli hadal yaumin ladi a azallahu fi islam wa ahda ya za ka yi kuka irin wannan rana ka gwada alhininka da damuwanka bayan Allah ta'ala ya bada nasara wa musulmi sun ci galaba akan kafirai waɗanda yake kaskantattun mutane kala ya jubair ya ce ya kai jubair wannan suna ne jubair jaba eh, jubair daban jubair daban don karka je kawai kuwa tambayi ka ce duk ɗaya ne to ba ɗaya ba ne zubair daban jubair daban uzair daban kamar yadda muka yi uwaimir daban ya kaga shi ya dan bambanta uzair zubair jubair da akwai bambanci kuma duka sunaye ne masu kyau Allah ya kara mana albarka na'am yake ya jubair yake bai na hadihil umma qahiratun zahira idza sawu Allah ya ce wannan fa al'umma ce guda gari guda ne suna cikin holewansu da yanki da fawa da ƙarfi da iko amma da suka saba wa Allah falaƙo matara sai suka haɗu da abin da kake gani za suna cikin igiyoyi ana ta jansu ana wucewa da su ma'ahawan al'ibada Allah za a sau ya ce menene kaskancin bayi a wajen Allah idan suka saba masa duk girman kan ka saba wa Allah Allah zai kaskantar da kai ba ruwan Allah da wannan saboda haka harkan ka kai a hankali Allah ya rufa mana asiri eh wannan yana cikin mata kaddama na biyu ko min mawa'iz na kullahu na'am ibn wasakir to wala ya karin bayani yace innal inhirafa an tariqil islam mutun ya kauce gabarin hanyar musulunci والانحراف في طريق المعاصي والشهوات mutum ya ainihin kutsa a hanyoyin saƙon Allah da ka'awa saboda Allah ya baki dama sababu halakil umami wa shu'u wannan dalili ne na halakar da al'umma al'umami daban-daban da kuma ɓangarorin mutane daban-daban musamman ma'ada yanzu kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai jefa mana wata fitina shine rikon talala za a ga mutum tantagariyan ɗan iska ne amma sai ga yana ta samun ci gaba yake nan ka zai ya dame ka kome ba sai ka bar sallah ba sai eh, sai ka bar sallah ka gani ko za ka yi labari aiki da yake laifin nan Allah yana daɗa baki lafiya da kuɗi da dama Tofa yana karkashin sa na tadrijuhum min haythu la ya'lamun wa amli lahum inna kaydi matin yana karkashin wannan ne kuma wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna aqdahu alimun shadid saboda Allah tabaraka wata ala zai kyalimu, muturan da ya kama shi kuma to ko ba zai ji daji ba ya za ake ce Allah ta'ala yana kaunanmu Allah yana sonmu kuma Allah yana tausaya mana yana daga cikin falala da rahaman Allah shine mutum yana saƙon Allah amma Allah ya gale kuma ya ja kwanansa ya bar masa hankali ko zai tuba ko mutumin da yake kan giya ne ko wiwi ɗaya in ya tuba kafin hankalinsa ya rikice in Allah ya ga dama zai karbi tubansa to amma hankali ya rikice fa kullum ya je yana na ɗan wiwi kullum yana na da har ya fita daga cikin hankalinsa bayan ya fita daga cikin hankalinsa yake karo goma ko sha biyar ko ashirin a duniya kafin ya mutu ai banza ne barai da gaske banza ne saboda mutumin da bai da hankali zai nemi gafara ne in kace masa ka nemi gafaran Allah zai ce baka da hankali shi ne fa bai da hankali amma zai ce maka baka da hankali in kace Allah fa ya ce Allah menene waye Allah saboda bai da hankali to ta yaya za a yi ya tuba har Allah ya karbi tubansa kana nufin ko danginsa sun taru suna masa istighfari Allah ta baraka wa ta'ala zai yafe masa ne da ki da kansa bai tuba ba to ai misali ne mutumin da ya kutsa cikin barna dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ko dan siyasa ko wani mai damara saboda ya samu dama ya samu fawa ana masa wa'azi amma ya kunnen uwar kai. yana ce malaman talauci ne ya dame kuma ba ku da aikin yi ne wato shi ya samu aikin yi kwaɗan sai Allah ya kashe shi kwaɗan sai Allah ya karbi ransa ya kashe shi in ya je lahira ne zai tuba wallahi ma ba da almauti min mustaqarin babu wala min min ad-dar illa al-janna aw an-nar saboda ba zai je lahira ne bi gafaran Allah Allah ya taimaka ba kaga kenan tun kafin mutum ya mutu to sai ya yi kokari ya nemi gafara a wajen Allah to da wannan ne Allah zai gafarta masa to ke sa Allah ta'ala yake kyale mutane kaga mutum ya samu dama yayi kai amma dai an baki dama ya tuba ne idan ya kuskura lokacin ya wuce to yana da wuyan sha'ani irin su kaga ko an tara duk duniya ne suka mutu sallar janaza suna cewa Allahumma ghfir lahu warhamhu to fa zai wahala Allah ya saurara saboda me saboda Allah ya baki dama yayi zakaci da daman sa kaga ko ba za a zo a dora ba wannan mutane ya ce su nema musu gafara saboda haka duk abin da kake ka rinka shiga taitayinka da mu shiga taitayin mu da kima Allah ya kawo mana aya وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قصرا to amma ina ganin kaman bayanin bai kare ba a'adda Allahu lahum azaban shadida fattaqullaha ya ulil albabi alladhina amanu qad anzala Allahu zikira dhikra rasulan yatlu alaykum آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وباك بني وباك ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار هل يزوى كركي وإن كادوبا ذاك جاء وكأي من قرية الله تعالى يتي أقوى القريو ديوا أتت ما أتت إن كذو كرنتاوا ما أتت mu hausawa مو كذو دوله سي mun دان tsaya انا nan saboda ainihin ne a eh ba atat ba in ka ce atat ta zo kenan atat kuma ta ƙetare iyaka saboda haka larabci duka akwai kalmomin guda biyu ata ya zo ata amrul lahi fala tasajilu subhanahu wa ta'ala eh kaga ata amma in ka ce ata ha ha suna fata an ji to wannan ƙetare iyaka kenan kaga akwai bambanci da wancan ne an amri rabbiha wanda ta ƙetare umurni ta ƙetare umurnin ubangijinta Allah ya bada umarni da yawa amma suka ƙetare wa rusulihi da manzanninsa su ma sun bada umarni amma ka ƙetare fa hasabnaha Allah ta'ala ya ce muka yi mata hisabi hisaban shadida hisabi mai tsanani Don ka je an ce maka hisabi mai tsanani to babu sassauci domin karamin laifi ma za ka kama ka Allah ya gafarta mana wa azabnaha azaban nukura muka yi mata azaba azaba abin kyama za zaqat wa bala amriha ta dandane sakamakon wato al'amarinta wa kana aqibatu amriha kutura karshen al'amarinta hasara ne ta'addallahu lahum azaban shadida Allah ya musu tattalin azaba mai tsanani kun san karin bayani ne saboda aka ke sa sai aka yi kira aka ce fattakullaha ku ji tsoron Allah ya ku waɗanda ke masu hankula eh domin Allah ya saukar muku da wa'azi shine manzo na musamman wanda ya zo da alkur'ani ya yi ta faɗakarwa ga hadisai masu yawa domin ya fitar da mutane eh, da ayoyi bayyanannu ya fitar da mutane daga cikin dufai wato na jahilci da kafirci da sabon Allah da ɓarna, zuwa haske na imani da ilimi da ainihin tsoron Allah sannan kuma duk wanda ya imani da Allah ya bi manzon Allah to Allah zai shigar da ke gidan aljanna wanda yake korama yana gudana a kankashi khalidi na fiha abada ya eh, kad ahsan Allah lahu rizqa na'am ar-rafiqul a'la abu darda wato ƙarshen rayuwarsa rasuwansa in ka ji an a rafiqul ala ana nufin wato wajen ubangiji ta'ala komawansa ga Allah marratil ayyamu wal a'wamu kwanaki da shekaru sun shuɗe wa abu darda alhali abu darda yujahidu bi sayfihi wa lisanihi wa ma yamlik yana yin jihadi da takobinsa yana zuwa fagen daga wa lisani da harkinsa yana wa'azi yana karantarwa wa ma yamlik da abin da ya mallaka saboda wani lokaci za ka yi amfani da abin da ka mallaka sai za ba a san malamai su ringa rowa a eh, yi kwarai da gaske don abin da ka samun kai ma ka ringa bayarwa su da za ka zo ka ce ta ku ta ku to kai ma abin da ka samun ka ringa bayarwa mai akwai wani wanda yake zai zo yana laifi amma zai zai nemi taimakonka sai ka ce to zan taimaka maka amma wannan wuiwui din da kake sha a boye da sharadi za ka bari ya eh, ce wallahi damuwa ce ba ni da jari ne ke sa nake buya in ta wuri don ba haka ba zan samu kwanciyar hankali ba to zan nema maka jari eh ka san wani ya ji gari ya masa zafi kawai sai ya ja wuri dinsa yana yana kikkifta ido eh, da lokacin da yake jan wuri dinsa yana kikkifta ido wallahi ko ubansa ne ya girma gabansa zai zage shi in kuwa ya ga ubansa ya ce sannu ba ba to bai bugu ba ba ta buga ki ba to lokaci aka samu irin waɗannan saboda waɗansu ana samun su waɗansu redundant hakan nan ba su da waɗanda za su kula da su to sai ka jawo su don akwai waɗanda za su iya gyaruwa ko karuwa ce tana karuwanci tana samun kuɗi da ce mata ai bai kamata ki abin nan ba ki ringa karuwancin nan ba ba daidai ba ne da dai hikima haka sai ta ce alaramma inda za ka aure ni ne zan tuba da eh. ce ni dai alaramma inda za ka aure ni damar ina da gida na zan zauna a gidana kuma har masallaci ma zan gina in ka zo da asuba kai za ka rinka jar sallah ka rinka nasiha alarar malukuma to alarar ma ga fagen jihadi a nan eh, ga fagen jihadi ya za a yi kenan ke alarar ma zai tunani saboda idan ta shahara in ya aure ta wata rana idan wani ya zo zai faɗa maka bakar magana ya ce ai matar kama kawo ce sai da muka gama amfani da ita tukuna sannan ka aure ta maganan ba ta da daji tana da nauyi amma idan har ta tuba wani ya faɗi wannan magana in suka je lahira sai an musu shirya ko ba ka ba ne haka ne sai dai ba kowa ne zai iya daurewa ba ba kowa ne zai iya daurewa ba to kaga alarma da za ka daure mu ma ka za mu rinka kai ziyara gidan ana dan cin abinci haka ana dan nasiha domin a daɗa yin kwarajin ɗinka a ƙarfafa maka gwiwa waɗansu kuma za ka samu talauci ne yake sa su suke wannan to ke halarar ma'an za ka nema mun jari wallahi wancan nan ba so na nake yi ba ka nema mun jari ka ce babu damuwa ka je ka nema mata jari mai yiwa za ka iya samun wani bai akwai wata abin nan kaza ina bincika na ji waɗannan gidan iska ya za a yi a taimaka musu ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba kwarai da gaske ai tun da ka gana zo a taimaka musu to ni ba zan ba da yin iska ba ba haka ba ne ranka ki dade kamar nawa ya kamata a basu a basu dubu ɗari biyar sai ni na san yadda zan saita su saboda duk wanda baya da shi yake fama ka dauki abin da bai ta kara ya karya ba ka baki jari to ko mai shi zai yi ba ka san bakin da yake kansa ba shi yasa talaka yin ana son a gina ki a baki mai kauri yan siyasa idan kuna son ku gina mutane ku ba su mai kauri yan siyasa in kuna son malamai sai ta karantarwa ba tare da targade ba ku ba su mai kauri a kwarai da gaskiya ma mutum ya dauki dubu goma ko abin da ya baka dubu goma bai zai maka idan aka dauki miliyan biyar ko goma ka ba da mutum wallahi da asuba in na fito sai an rana fa za ta fito in na rinka karatu ba zan tsaya ba kun ga isha'i maimakon muna yi karfe takwas sai na tura ku goma wanda zai zauna ya zauna wanda zai tafi ya tafi sa. kuma ina take in je in haɗa semobita da nama in kawo ruwan zaƙi mai sanyi in ɗora kuma gobe lahadi in taki da azumi monday ma in taki da azumi amma da yunwa a jikin kayan ba za ka iya samu komai ba sannan abin da yake baka bai tafiya ya karya ba eh, ba a ga waɗanda ya domin saboda eh, maslaha da abin da ka mallaka ma za ka iya jan hankalin mutane ga masu da'awa wanda ba musulmi ba sukan je su ba mutu. yan ashana ne da omo da mai sai da an karkatar da su to kai kana da dukiya mai kamata ga tura nan zani ga ya duka musamman ma yanzu lokacin noma ka je da taki taki ba ma irin na gwamnati ba na kamfani kuma lokacin lokaci na gwamnati akwai kame-kame a ciki ka je da na kamfani mai kyau ka je ka raba musu ka ce fi sabi lillahi amma abin da nake so ku rinka sallah musamman asuba ku ba da muhimmanci ku fito da yawa sallan asuba in suka fito da yawa sallan asuba da azahar da al'asar da magariba da isha'i ba magana da taki za ka iya jawo hankalin ƙauyawa wanda ba musulmi ba ka kayi amfani da dukiyanka ka ja wasu zuwa ga addinin musulunci abu darda duk da kasancewa ya bar harkar kasuwanci dan abin da ya samu yana amfani da ke wajen da'awa jawo hankalin wanda ba musulmi ba da kuma waɗanda yake musulmi din ne amma talauci ya jefa su cikin wani mawuyacin hali Allah taimake mu hatta balagal kitabu ajala haka yayi kai a rayuwarsa har lokacin da ajalinsa ya zo wa ala firashil maut yana shimfidin mutuwa yusdiru akhira mawa'izihi amma duk da haka yana fitar da wa'azinsa na karke kabla an yada qadamahu ala awwali tariqil akhirah tun kafin ya jefa kafansa wato takun farko akan hanyar tafiya lahira saboda mutum ya tafi lahira babu magana kuma babu magana qalat ummu darda sa ummu darda haka ake kiranta shi abu darda ita kuma ummu darda saboda haka kai ma haka samu sunanka yaqub kana da da abdullahi nan kai abu abdullahi ka kuma ummu abdullahi eh to kishiyan fa ita kuma tana da muhammad ita kuma ummu muhammad amma kai abu abdullahi to sai a sake kara maka in kana ɗakinta aka ce wane ne ka ce abu muhammad kana ɗakin kiriya kenan kana ɗakin uwar gida kuma wane ne ka ce abu abdullahi <laughs> hanyar allah ma ba yaudara ciki da <laughs> eh, eh, eh. ya halatta ya halatta domin kowanne ka bi masa salonsa yadda ya dace na'am Umar Darja ita ce lamma sudira abu Darja. lokacin da mutuwa ta zo ma abu Darja, ala ya kulu. sai kasance na cewa man ya'malu yau mai haza, da cewa Ya zai aiki ya dage ya aiki saboda irin wannan rana ta yau man ya li mithli ma ja’i haza. wane ne zai yi aiki ya ƙara kuzari saboda makwanta na wannan domin ya san yadda ya kwanta ba zai tashi ba tun da duk wanda ya mutu a yin ya kwanta a wajen ba zai iya tashi ba sai dai a daga shi wato kenan kamar yana kwaɗaitarwa mutum ya yi ƙoƙari ya yi ayyuka da yawa tun kafin mutuwa ta zo ta ɗauke shi tun kafin ya yi kwanciyar da ba zai iya tashi ba kar ya zo yana ɗan da na sani wala ardi dimashq mala yake a kasan damascus sai da ruhuhu a tahira a wannan lokaci ne wato a wannan ƙasa ne ransa ta ɗagu ta sama mulabbiya lini da rabbiha ta amsa kiran ubangijinta tunda babban sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai babban abin da zamu yi masa mu kyautata masa zato mu yanke hukunci shine dan gidan aljanna saboda abubuwan da muka karanta ka kana taraddadi ma wannan ba huruminka ba ne saboda kai taraddadi wajen kasancewansa mutumin kirki ne dan aljanna ne to akwai kofane na shi'a a cikin zuciyanka kwarai da gaske tunda ko da mutanen da kake tare da su yau da gobe idan mutum yana da kyawawan halaye su suka fi bayyana suka fi rinjaye kana kyauta zaton cewa aljanna Allah zai baki kwarai da gaske saboda Allah ga kuru rahim ne kanana kananan abubuwa Allah ta'ala yakan ce a kyale mutum kawai ya wuce kamar yadda muka buga misali da dattijo ka je lahira baka da rikicin kowa mala'iku su ce maza maza ka shiga aljanna zaka bata mana lokaci a zaya ma ana maka dogon bincike ma bata lokaci ne saboda to babu wani abin barnan da kai an duba an ga haske kawai cikin takardunka to inda aka gama duhu duhu ba zai aka abin nan ba sai je ka kawai dama kai baka dauki rikici ba misali kenan to don haka in aka ce sahabban manzon Allah ne manya irin waɗannan to ai ga yanke babban tsammani kenan na tastaqirru hunaka saboda karanta ta fita ta tafi wajen Allah subhanahu wataala Ta shiga gurub in ma'an nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima haka ne ko ma nabiyin ta hadu tare da annabawa wa siddiqina da manya-manyan na hannun daman annabawa da manzanni su ne siddiƙai eh. ko da yake na ga mai suna sadiq ya fara dariya sittiki na fa na hannun daman annabawa ba na hannun daman limamai ba sai dai kai ma sai mu maka addu'a Allah ya sa kana cikin eh daga in kana hannun daman annabawa da manzanni amma tsakaninka da annabin da take kusa da gini ne a tsakaninka <laughs> mu muna wajen kinan na'am wa shuhada da waɗanda suka yi shahada a fagen daga saboda annabi ya faɗi darajarsu a cikin hadisai masu yawa mutumin da takobi ya yi ta walak a idonsa wajen ɗaukaka addinin Allah ƙwarai da gaske salihin sai kuma bayan Allah na ƙwarai wannan an sauko kasa-kasa domin saboda as annabawa da manzanni ah, abin nan kai annabiyina annabawa da manzanni ko annabiyuna annabawa da manzanni wa siddiquna na hannun daman annabawa wa shuhada waɗanda yake aka su wajen jihadi ko da ba zamanin annabawa ba wa salihuna sai kuma bayan Allah na kwarai tun daga wancan lokaci har zuwa ƙarshen duniya wanda kowa yana iya fadawa ciki amma shuhada yana da wuyan sha'ani balle siddiquna kaga sai kana zamanin annabawa farai da gaske salihun duk mutumin da ya inganta aikin sa kenan sai dai in aka zo aka ce haza rajulun salih wannan mutumin kwarai ne to fa kwarai kwarai din ake magana ba mamaki inda zaka jarraba sai ka samu 95% ay 99% do aikin kirki yake kuskuren sa bai wuce 1 over 100 ba shine mutumin kwarai rajulun salih to ai kaga babban abu ne to Allah ya sanya mu cikin su Abu Darda abinda muke yanke hukunci muke yanke ainihin tsammanin mu gaba daya shine yana tare da wannan tawaga wa hasuna ulaika rafiqa kuma duk wanda ya kasance tawagansa wannan tawaga ce to wallahi ko da ya je da furfudin wani abu ran takin kiyama ma ba za duba ba mun wannan tawaga ta yi kyau kwarai da gaske a ce kana cikin wannan tawaga saboda kana na wa annabi annabi ya wuce kai kuma a ce ka dakata eh ai annabi yana shiga kai ma kana ciki ba ganin manyan mutane idan suka je wajen taro za su je da abin na tare wa ɗansu na baya in ya juyo ya ce a'a muna tare da su sai a ce a to kike nan ba mu sani ba i'm sorry i'm sorry ku wuce sai dai kagan annabi bai waiwaya ba bayan sun wuce sai aka datse na datsewa annabi shi kuma bai waiwaya ba to a cikin aikinka ka bincika ko wani to kare ne shi ne bayyana a lokacin kaga kenan ana son mutum zai gyara halinsa ya gyara gaba daya in za mu gyara mu gyara duka ya sa ci gaban ayan cikin suratun nisa'i ne Eh, zalikal fadlu min Allah wannan falala ce daga wajen Allah wa kafa billahi alima kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine masani akan dukkan komai wa kana zalika rasuwan Abu Darda radiyallahu anhu ta kasance ne fi sanati isnatayn wa salatina ke karata 32 bayan hijira radiyallahu ta'ala Allah ki kare da dake sai sahabi na gaba na sha kida shi ne ƙatada bonon na'aman al'amirul mujahid kima wannan ba wanda za a farshe a baya ba ne ba kan wallafa ba ne domin daga title ɗin da ya bayar daga matsayinsa da ya ambata za mu gane cewa ya yi gwagwarmaya kwarai da gaske shine ne darasinmu na gaban insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh